Malam Ibrahim Baiwa daga Allah malami ne da ya shahara a tarayyar Najeriya wajen ba da magungunan jinnu da kuma cire jinnin ma daga cikin ɗan adam. Shi malamin kuma jami'in ɗan sanda ne a tarayyar Najeriya. A tattauna mu da shi ya yi min ƙarin haske dangane da yadda ya samu wannan baiwa. Ku biyo mu domin kallon yadda ta kaya tsakaninmu da Malam Ibrahim Baiwa daga Allah. Ya Allah ka sa ta fara magana kuma da izinin ka ya Allah. Ya Allah kai muke roƙo kuma gare ka dogara. mu ba mu dogara ga wani aljani ba mu ba mu dogara ga kowa ba sai ga Allah Allah gari ka muka dogara kuma kai muke roƙo to ba ta ta sharabi sha sha kawai ki sha mana a ah, barki su ba ka so ki warke kina so ki warke ki sha mana ta ƙara haɗawa ta haɗa ehe ta shi tsaye eh, soki tukuna ta hatsi katsi miƙe tsaye ki tashi tsaye yauwa to yayi burbakin ki ha ruhe ci Allahu akbar ci Allahu akbar ci Allahu akbar a roro wannan kai a kofi eh ba ta wannan akwai sauran ma shi na duwan jiba jiba jiba sauran zuba su a makogarin taka sa a hannun ki suke sha mata a makogaro a makogaro da Allah ku sauri ina da abun da yawa ta tsaye da ni kuna tsaye da ni wa sanda mm makogaron zai bude shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in Allah baka baka in baka bai baka bari kawai الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nasura Dala duba ma akwai auduga cikin Allah da nan ta auduga ina wani ya a nan yawa wato shi a shi harshen an kumbura shi ne sai kauri shi ma a gane? Eh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله sunana malam ibrahim wanda jama'a suka fi san da baiwa daga Allah eh, ni aiki na taimakon jama'a ne a irin bayan Allah waɗanda suka samu lalura waɗansu ana jifa su da mayagon asirai har yanzu waɗansu na haukacewa ana kama su da izinin Allah kuma suna samun sauƙi waɗansu kuma suna sai a jihe su da wata lalura ko irin na sama haka a cikin jikinsu sai ka isko ga mutum a ta da shi asibiti ga ciwo na ji a jikin shi amma za a ta aunawa asibitoci daban-daban ba za a samu likita ba zai iya gano irin wannan lalura ba to an kawo mana da izan Allah muka gano ko wannan lalura din wannan ciwo din har wani lokaci ma nakan sa hannuna ma in riko ciwon ka ji mai lalura yana yana ihu eh, da izinin Allah sa'alin nan kuma akwai waɗansu bayan Allah da su kuma za a masu ture kamar da kai hakan ga su kuma ka ga mutum lafiya lau amma lokaci kaɗan za ga ya faɗi ai ta mamaki wani ma za ga ya sama idan to cikin iko Allah su ma baka yi ƙoƙarin taimaka ma irin wannan to alhamdulillah mala aliyu naji daɗin wannan tambaya eh shi yasa idan mutum ya zo wajena eh, in ya faɗo ta lalurar sai na tambaye shi ce ka je asibiti idan ce min ya je asibiti sai ce wani asibiti ka je ya ce ga asibitin da ya je in na ga wannan asibitin ma bai dace ba kamar kamar ma'ana kamar karamin asibiti ne sai ce a'a ku je babba asibiti sai in tura wani lokaci Allah na sa a dace a asibitin wani lokaci za su ce sun je asibiti eh, kala daban-daban malam abin da ba gane kashe su aka ba shawarar cewa mu zo nan wurinka to in matsalar wanda ya shahi kai ne iska ne ko wanda ya shahi jiwa ne na samu to zan iya ganewa to in gane kuma eh, in an ba shi kati ya bikin na gani na to za ga na kokarin kokarin ceto rayuwar wannan bawan Allah kamar yanzu eh, abin da ya faru a yanzu dinnan a gaban ku ko yan jaridu a gaban ku abin ya faru wanda wata boye Allah ce eh, aka kawo daga asibiti aka ciro ta kuma ta wajen kwana goma sha bakwai ba ta magana sha bakwai ko sha uku ne zan ce ba ta magana amma yanzu kun ga a gaban ku aka kawo ta kuma muka yi addu'o'i da izinin Allah kuma gashi ta fara magana a gaban ku kuma ku yi magana da ita so irin wani abubuwan yana faruwa da yawa misali malam wannan bayar Allah da ta zo ba ta magana kusan sati biyu zuwa kwana goma sha biyar an kata nan wurin ka yanzu ta fara magana a aikin da kai na ka sa hannu a cikin bakinta malam me kaji alhamdulillah so a lokacin da ni addu'a a ruwa farko dai kafin ce ma komai ai kaga da nake ta tashi tsaye ta tashi tsaye so a nan zaman da ni ai kaga na yar dariya kaɗan so na ji wani abu a jikina ne cewa da izinin Allah wannan matar za ta samu sauki kuma za ta yi magana shi saka ji na yi wannan murmushi so bayan na wani addu'a ruwa na ba ta ta sha to da ta sha ashe harshen sun kumbura shi kuma shi makogaron ya mace sosai don haka nan ruwan nan na addu'a yana shiga tana hada shi ne da karfi bai haduwa sosai sai ta daure sai ta hada shi da karfi yana shiga yana shiga yana shiga to gashi wurin ya bude haka amma shi harshe din ya kumbura so shi sai ni sai ni uhan da hannuna da dafa shi harshe din tun da ya kumbura da izinin Allah wannan dafa shi da ni ina Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma to shi ko yana yana ramewa yana yana ramewa to lokacin da ne san ya gama ramewar sai na ce Allahu akbar Isma sai ta ce Allahu akbar <laughs> to kaji da Allah wanda yake al'amarin na Allah ne salin na waɗansu mutane kuma eh, suna suna ƙarya eh, kamar yanzu ka gani jami ne na tsaro na 'yan sanda eh, eh wasu suna cewa ai ina ya jiwa da kayan ɗan sanda ba gaskiya ba har yanzu ni jami'in tsaro ne kuma ba zan taɓa mantawa da aikin ɗan sanda ba har abada domin duk wani yanayi da na shiga sanadin ɗan sanda ne wanda ya san a nan jihar kaduna ɗan sanda ɗauko daga inda nake kawo ni jihar kaduna har kowa ya sani wanda bai san ba su kaga ashe ba zan taɓa wulakanta aikin ɗan sanda ba to ina nan tare da 'yan sanda ɗari bisa ɗari yadda lokaci na na rita to ko da na aje kakin na rita to ina nan tare da abokan aiki na ko wane ne shi ko musulmi ne ko kirista kamar da suka sani ko a da ina tare da su har yanzu ina tare da su kuma ina ina aiki masu cewa na rita na ba aiki ba gaskiya bane ina nan ina aiki na misali malam ana cewa aljanu sana taurin kai ya abin yake su ne maka taurin kai anan eh gaskiya akwai aljanu masu taurin kai domin ka daga yanzu yadda ka same ni da hullata da rigana a tsaye to idan wani aka wani mai aljannun za ga sai mun doki ba da tarihi za ga mun yi rigima eh, eh mun ɗauki dogon lokaci da ni da aljannun kamar ba zai taɓa manta ba shi ma akwai wani aiki wanda ni na ban tsoro da tashi hankali wanda aka kawo wani bawan Allah daga Maiduguri ya fi ni jiki ya fi ni ƙarfi da aka kawo shi eh, akwai wani a ah, ɗan sanda ana ce mishi Anas yanzu yana Lagos to ruwan nan ɗan sanda aka kawo wannan bawan Allah ina ga dan uwansu ne da aka kawo shi daga Maiduguri aka ce to ga wani bawan Allah na fa an kawo daga Maiduguri dama already shi Anas din daga Lagos ya kira ni ya sanar da ni an gaya mini da aka kawo shi na fita waje in diba yanzu lamba nawa na lamba nawa nake salan mutum nawa ne kuma a waje tunda lamba ake bawa kuma ana cika kati kawai yana diba na sai ce kai ba za ku iya ba ƙarya kuke yi ba za ku iya ba ya samu kaftani mai kyau da yayi ihu ya kama kaptan nan sai kasa akwai wanzami wanda ke mamahukata na aski ya ya ya rataye zabirarsa a cikin da masallaci ya ciro kofin da ake iba ruwa a aski ya ciko shi ya cika da kwata ya sha yace ƙarya kuki ba za ku iya ba to nan take abin da ya taso ni kwasa maganar lamba na ce a shigo da shi kawai <laughs> so ana shigowa da shi in ga maka kowa hankalin sa tashi yaya za a yi yaya za a yi ya za a yi ina mai tabbatar maka dan kalilan lokaci sai gashi ya dawo kila ya koma mutum sai kuma yana kuka irin halin da ya shiga ciki ya kuma na ba bayan Allah ko ya hakuri yana masu ayyar addu'a Allah ba shi lafiya so wannan aiki shi ma yana daga cikin ayyukan da nake alfahari da shi ina jin daɗi ina ƙara tabbatar cewa lalle akwai Allah kuma ina jan hankalin sauran malamai cewa ba sai kun shirka da Allah tabaraka ta'ala ba irin masu shirka kenan fa domin akwai wanda suna cewa malaman ne amma ba malam bane suna yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kamar matsayin su hoki da malanta kuma suna wani abu wanda ya kama da bokanci eh ka gane ko so ka roki Allah in Allah baka ya baka in bai baka bai baka ba kamar yanzu nan ni an zo jina ai ba kowane mutum bane za a cewa dole sai ya warke wajina wanda Allah ta'ala ya karce warke zai warke wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai karce warke ba ba zai taba warkewa ba so suna ne kawai malam Ibrahim baiwa daga Allah amma Allah ne bani baiwa amma warkuwar warkewar daga wajen Allah ne. Da ƙarshe malamin ya yi kira ga masu larura irin ta jinnu domin su garzayo domin amfana da wannan baiwa da Allah ya yi masa.